ta faru ta ƙare an yi wa mai dami ɗaya sata littafi na ashirin daidai dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai daɗin tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa da ahalinsa da sabansa da wani suka bisha ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kyama littafin ta faru ta kare littafi na ashirin, a littafin da ya gabata littafi na goma sha tara mun dakata ne da inda cewa aka yi zan mutu ko abu haidar haka ni ma nake ji a jikina kalli kafa na abu haidar kalli fa bana iya tashi tsakanin shekaran jiya da yau kalli abu haidar ko sallah daga kwance nake yi na sani mutuwa zan yi ka kira min momina da dadi na in ce musu su yafe min abin da ne musu Hannun hannunsa ya kai ya toshe mata bakin ta ya dukar da kanshi ba zai iya hana wa kanshi kuka ba kalamanta sun karyar masa da zuciya ya zamar masa dole ne ya kula da ita dole ne ya bata kodar shi ko da kuwa hakan yana nufin shi ne zai mutu ita kuma ta rayu a littafin da ya gabata masu saurare a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba littafin ya samu rubutu daga bili galadanci wanda ni sadiq namiji ke karanto muku shi sake hannun yi ya bar ɗakin gaba ɗaya zuwa wajen asibiti keɓantan cewa ya yi wuri ɗaya ya samu ya zaro wayarsa ya kira umminsa bayan sun gaggaisa ne da yaransa da kowa har ma mahaifinsa ya buƙaci magana da ummin tasa cikin kuka ya furta ummi wai kin ji minal ma sai an mata da shan koda akan ma wannan gubar da ta sha a madadina kuma samun kodar yana wahala shine na yanke shawarar kurum dai a bata tawa kodar ɗaya idan ma ya kasance lafiya lafiya ta kalau jikinta ne ya yi sanyi matuƙa lallai mu'as wannan yarinya ta cancanci sakayya fiye ma da bayar ma da koda tana da halayya nagartattu masu ma inganci tana da karanci da ta cancanci ma a mata komai a rayuwa tana kuma da kirki ga tausayi ba zan taɓa hana ka abun alkhairi ba ni kan wa iyalanka sai dai ne maka fatan alkhairi Allah ubangiji ya ba da sara abin da ba sai abin da ka sanya a gaba na alkhairi Allah ya daɗa kare ka daga sharrin masu sharri da duk wani ma abun ki ka je ka ceci rayuwar matarka da iya ƙarfinka da kake da shi kar ka yi wasa da lafiyar wannan yarinya kuma lallai ka aika wa mahaifiyarta ta je duk ƙasar da za a yi aikin nan mu ma muna saka ran ma za a sallame mu nan da kwana biyu dan fa yaro jikin abban ka fa sai hamdala dama bai da wata ma cuta sai yunwa ma da wahalar zama go ɗaya ido kuma kuma bayan an daɗe ma ba a gani ba ba a ganin haske ga shekarun tsufa kuma ma amma komai da komai na jikin shi da ya da bulbul ba za ka ce a cikin sati biyu ma yi wannan kibar ba amma an masa general check-up ba shi da wani ciwo komai sai wannan ma allurar da ya zama addict saboda yadda masu ke ta danna masa ita shi ma ana kontrolin ɗinsa sosai don yanzu dai ya so sabawa ma da komai kuma memori ɗin shi ma da suka birkitawa yana ta zama normal a hankali nisa waye to ummi alhamdulillah haka nake son ji Allah ya ƙara masa lafiya Minal ta sanar mun cewa ma sarauniya Hasi tana can tana shirin zuwa gumbokanta akan a kashe mata Abba a duk inda yake. Sai ku tsare addu'a da kuma ajiye Kur'ani a gefen kanshi a ko da wani lokaci. Kuma kar a yi wasa da ruwan addu'ar nan insha Allah babu ma abin da zai zo ya same shi. Murmushi ta ta ci gaba da bashi haƙuri har sai da ma hankalinta ma ya kwanta. Akalar kiransa ya juya zuwa ga Dadin Minal bayan da suka yanke shawarar ma yadda ma za a yi da Ummi. Bayan sun gaisa ake masa bayani akan shinkafar ɓeran da Minal ma ta ci ga abun da ya haifar, amma dai shi ba zai ba zai kasa gwiwa ba zai ba ta tashi ƙodar. mahaifin minal ya shiga tashin hankali sosai lokaci ɗaya ya roƙi takawa akan su koma indiya akwai wani abokin shi ƙwararren likita ne a can akan wannan ɓangaren ma hankalinsa ya fi kwanciya a wannan ɓangaren saboda haka ya fi buƙatar ma su koma indiya su bar inda suke dama kuma suna da shirin zuwa family trip to india nan da two days haka ya ce da mahaifin nata babu komai shi ma zai shirya tafiyar tasu yau insha allahu to ƙasar india a can suka tarar da su momin minal momi tare da kanwarta suka zo saboda ita ta rikice take a take a nan da aka gaya mata ta bi ta rikice hankalin ta bar jikinta kallo ɗewa kallo ɗaya ta yi wa minal ta sanya kuka mai tsuma zuciya hankalinta a matuƙar tashe yake ganin yadda yarinyar nan ta zama ta kumbura yanzu har ma ya kai ga fuskar ta ma ko ina ma na jikinta halittanta gaba ɗaya ta canza kam duk ta gama birkicewa mu'az shi ma dai a zaune kurum yake amma hankalinsa baya jikinsa dadi duk ya bi ya shiga wani yanayi dadi ne kawai ya fi su karfin hali mu'az bai damu da mutanen da ke nan ba ya kasa ya tsere a wurin matarsa hannunsa cikin nata yana mata wasa saboda kawar da damuwa a cikin ranta sai murmushi take zuba masa duk da tana cikin azabar ciwo ganin wannan ya sanya duk suka watse daga ɗakin suka ba su wuri yan matan mu za kyau abinki da kiba ina ma a ce wannan kibar ta lafiya da na more murmushi ta yi ba kasafai ma yanzu kan ma take iya magana ba hakan ma sai ta ɗan matsa ta ɗan matsa masa hannunsa da ke cikin nata ranar da kika samu lafiya kullum so hamsin ma zan na baki abinci ki samu ma ke kiba mu huta murmushi dai ta sake yi matsowa da kujerarsa ya kusa ma da kanta ya soma shafa sumar kanta bayan ya janye hular da ke kanta bebi na idan kika ga na dade ma ban zo ba karki damu kin ji zan je ne a mun gwajin abin da zai haifar zai haife zai amfane mu dukan mu biyu kallonsa ta bata fahimce shi ba don ma ita har wannan lokacin babu wanda ya sanar mata cewa za a mata dashen koda kuma mu'as ne ma zai bayar ta bare fuska ta yi kamar ma za ta masa kuka please dan Allah kar ka je ganin za ta dasa masa rigima ya sa ya ce da ita ya fasa ba zai je ba haka ya zauna sai da ta yi bacci sannan ya fita lokacin kuwa ya so mai yi wa minal ɗin kuka gwaji dai ya nuna cewa takawa lafiyar salau ta kowane bangare kuma zai iya bayar da tashi ƙodar shi ya rayu ita ma ta rayu ba tare da komai ya same shi ba da ita cikin ikon Allah. Hakan ba ƙaramin daɗawa Mu'az ba hankalinsa ma ya kwanta kaɗan abokinsa fakat da kuma yaron yayan mahaifinsa da ke Nizar mai suna Macido saboda su su kula da shi tun da yake aikin shi ma zai kwantar da shi dole ne ya nemi majinyata. Ranar aiki, sai a sannan Minal ke jin aikin da za a yi mata kuka kam ta sha shi dama can ita ta cire rai ma da rayuwa, kuma ma sai neman takawa take duk don ta bai wa iyayen ta ba ma iyayenta tausayi matuka, yadda take neman mijinta haka aka rabu zuciyoyi a raunane ita bata ga takawanta ba shi kuma baya so mata san shi ne zai bayar da kodan bayan sati hudu tun sati biyu da suka wuce takawa yi miƙe sumurshi ya riga da ya miƙe ya ma gama warkewa sai dan abun dai da ba za a rasa ba tunda kun kalli an cire koda a jikin shi sai dai kuma jikin sawun takawa sai dai addu'a kawai duk da ma yake ta samu sauki sosai ita ma babu ma kumburin babu kuma ciwukan da take kananuwa babu komai ma sai dai rashin kuzari kawai yau ita ce ranar murna kowa don yau da kanta ta tashi zaune kuma ta ci abinci fiye ma da tunaninsu amma sai dai da rigimar takawa ma ta tashi don ma jiniyo da momi ma suna nan dadi da kanwar mom ne suka koma suna suka keɓe bayan sun zo suka kama ɗebe mata kewa malmoma ta zo ita ma momina ina takawa wai kallon ta uwar ta dan kuwa takawa yana saudiya wurin iyayensa don sun so ma su zo masa ya ce su bari kawai shi zai zo su huta a saudiya din shi ya sha mamaki ma ganin ma mahaifinsa cikin ƙoshin lafiya yanda ma ya same shi ya bulbul ga shi ga jikinsa sun yi bulbul abinsa ma babu ma abin da ya dame su daga shi har jikokin nashi minal kin ga baki da lafiya ki na tsumana wai me faru ne ya je gun babarsa ya ce dama kwana uku dai da ta wuce shi ya sama amma gobe dai zai dawo insha Allah ta haƙure fuskar ta tai amma shi ne ma bai tashi tafiya ba ma sai da bana da lafiya wa ma ya san ma ko da aka mun aiki ma wata ma baya nan haushin ta ya kama uwar gashi kuma takawa ya roke su akan kar wanda ma ya faɗa baya so ma ta sani ma bare kuma mutanen masarautar aikin su mutanen masarautar baya son ita ma ta sani ballanta ma mutanen masarauta so yake ma ya kasance sirri ne dan ya san mutane ma da gutsiri tsomin kin ga minal mijin ki fa yana kaunar ki yaushe ma ya tafiyar ma ke da kike kwance ma baki san ma wake kanki ba ta ya ma zaki san ma abun da ya faru daga samun saukin ki kwana biyu sai ki so ma mutane rigima turo baki ta yi gaba mu ni fa ranar da za a mun aikin nan ma fa ba ganin sa ne ba fa kuma fa yau ma kusan kwana nawa ma dan Allah dan da Allah ya bani lafiyata na miƙe ina ganin kowa amma shi ko ƙiyarsa ma ban gani ba kuma ma na san ma cewa ranan ma ba baya nan ma tunda dai ban gan shi ba murmushi uwar ta yi ya je gun iyayensa ne na ce miki ya je gun iyayensa ne minal kuma ɗauki wayar ki ma ki gani adadin kiran da yake akan layar ki ko da baya nan a kowane rana ya kamata ma ki dinga adalci fa ku daina saurin yanke hukunci akan abin da ba ku sani ba ɗazun nan kina bacci ya kira wake a waya shiru bata tanka ba ita dai ya bata mugun haushi kuma me yake ai ai zai jira dai farfadowar ta ko amma ya kama hanya ya bar ƙasa shiru bai wuce ba sai da ma wayar minal ɗin ta so marori janyo ta ta yi ta shiga duba mai kiran nan ba ce amma bata san ko waye ba daga kiran ta da sallamar ta ummi ummin ummin ki ne amina ya jikin naki dukar da kanta ce tana murmushi tamkar ma sirkar tata tana gabanta ina wuni ummi ya jikin abba abban ku ya ji sauki minal alhamdulillah ya jikin nakin takawa ke gaya mun kin samu lafiya sosai har ma an sanar masa ma kina tashi zaune ma ki ci abinci Allah ya ƙara miki lafiya ya sanya iyakar wahalar kenan Murmushi da ke fuskarta bai gushe ba ta ce amin ummina na gode sosai Allah ya saka da alkhairi. Haka suka jima suna hira har abba ma ta bashi suka yi sallama tare. Mas ya matsu ya dawo gun iyalansa amma ya ga tsohon nan ba, na so ya tayar masa da, da fitina. Wai yana son ya koma gida. shi ya san rikicin masarauta kuma ya sani tsab za su cutar da mahaifinsa rarrashinsa ya hauyi babu ji babu gani amma dattijon nan ya kafe akan sai ya koma gida wannan abun ya harkitar da mu har ma ya ɗauki hankalinsa ma tun jiya ma da safe ma baya ƙara bibiyar jikin minal ɗin ganin tsohon ma na rigima ya tilasta shi roƙar mahaifin minal akan iyayensa da yaransa za su zo Najeriya ya ba su wuri a gidansa cikin sirri kafin su dawo, su ma idan ma minalinsa ma ta samu lafiya. Da ƙyar dai Abba ya yarda da ɓoye-ɓoye shi ma dai sai da matsin da ya saka masa kuka kan ma yanzu ya fi shi ma sanin masarauta don ma haka ma ba za su koma ba dole dai sai da babban shiri. In dai ƙasarsa yake so ya koma to kuwa sai dai a asirce yadda za su yi komai a dunkule babu wanda ma ya san suna ƙasa. Nusaiba dai duk yadda ma aka so ta ƙi ta yi Nuseba dai duk yadda aka so ta ƙi ta yi confessing akan wannan saƙon. Da haka dai suke ta azabtar da ita sun kulle ta a ɗakin da babu koyarwan haske. Abu mafi buƙatar ran ranta wannan mugun da ya ce ma a bar shi ma da ita kullum ma sai ya zo ya yi lalata da ita. Tun ba ta so har ya kasance ma sabon da ta yi da maza ma ya sanya ma ba ta iya hana shi har ma biye mishi take wasu lokutan hakan kuma baya taɓa hana shi azabtar da ita bayan ma komai ya lafa wasu lokutan ma wurin kwanciya har da cin zali yake mata dantse ta yake a awanni biyu yake rike ta akai yana abubuwan can tun tana gane kan abun har ma komai ya tsire mata ta yi kukan bakin ciki da kuma da na sanin biyewa sun zuciyarta yanzu kanwarta yaranta hudu har kaninta ma namiji ma yana da yaro daya ita ɗaya ce ma ta auri balagandi gashi nan ma tana ganin ma miyagun abubuwa iri-iri a rayuwarta har ma wannan mugun ya gano 'yar iska ce da ƙarfi yake mata yanzu kuwa sai sai ya je ma iya sai ya je nemo iya 'yan wasanni dole dai sai ta masa ko baya so ko ba ta so ma sai ta masa wasanni haka ne za ta daure ta cire ta cije ta ta yi masa wasanni shi ma ya yi son shi da ita ya gama kuma ya dinga marin ta yana cin zalinta ƙarshen bakin ciki kwana biyu da suka wuce tas ya aske sumar kanta kuma ya sanya reza ya mata tsago bibbiyu a kowane kuncinta yana ƙara tabbatar mata sai ya sauya kamanninta in dai ba za ta yi magana ba don kuwa shi babu abin da zai dame shi don ya shekara ko ya shekara yana mata abun yana cinta a banza ya gani kuma a hakan ma tana masa daɗi shi kan ma don ma bai ga laifi ba a iya saboda ta kware a wasanni zuwa yanzu ta gano wannan man ɗin zai iya mayar da ita gurguwa da wannan take-taken da wannan take tunanin zama ta za ta ma tona wa sarauniya da rama da yarta ma asiri don ma ita ba ita ta kisan ba aiki kurin da ake saka ta don haka kuwa sai da ya shirya komai na tafiyar iyayensa sannan ya kwaso yaransa suka wuce indiya inda mum ɗinsa don yanzu hidimar fitinarsa a mum ɗinsa ta ma shallake ta da akan abun ya bi ya kusan kullum sai ya neme ta diresu indiya kai tsaye asibitin da take suka nufa a birnin nan na mumbai ko da ma ta ga yaranta sai da ta yi kuka ita ma ta yi shi sosai saboda ta yi kewar su matuka shi dai uban gayyar ko kallon banza ma bai samu ma daga wurin ta ba bare gaisuwa ita a dole wai fushi take da shi mam da ganin hakan ya sanya ma ta tattare yaranta da sauran kuyangu suka ba su wuri da haka dai yake so shi ma ya kirkire ya kikira so babu adadi ba ta ɗaukan wayansa a saman gadon ya zauna ya kamo hannayenta minalin mu'as fushin kuma na me sunan da ya kira ta da shi ne ma dan sanya ta dariya kuma ya sanya mata dariyan suɓucewa har fili Allah Allah ko ni fushi ma nake da kai buro saddakan shi ya kasa. menene na fushin to baki san ma abban ki ne mun kiran gaggawa ba murmushi ta yanzu kam ban sani ba ai shi yasa ma na ce ka tafi ka tafi abun ka ma bayan ma kuma ranar da ka aka yi min aiki kai ma ban ganka ba murmushi yayi ba zan iya kallon ki bane baby tausayi kike ba bani shine ma na dan janye kar ma a zo a rasa ma mai rarrashin wani tsakankanin yaya da kanwarsa murmushi ta sai kuma ta matso kusa da shi buro ni shugaba zan kwanta ma a cinyarka dama baka zo dama ma baka zo jinya ta ba murmushi yayi kan ya gyara mata juyi ya daura kanta a kan cinyarsa. Sumar kan nan nata ya shiga shafawa a hankali yana murmushi ganin ma yadda ma sumar ya biya kyau. Baby, kin san wani abu? Girgiza masa kanta ta yi. Na yi kewarki sosai. Murmushi ta faɗaɗa. Yayana, za ka mun doki ko? Jiya na yi mafarkin muna wasan doki shine ma nake so ka mun. murmushi shi ma, me zai hana? Dole zan yi miki wasan doki mana. Bari ki ji sauƙi insha Allah ko jiki. kike ko jaki zaki kike so na yi miki ma zan yi miki ma yar kanwata tashi zaune ta yi suna fuskantar juna yayana ina son ka sosai kai fa murmushi ya aran shi ya ce minari aini ke ce rayuwata a fili kuma sai ya ya kamo fuskar ta gaba daya ya hada da tashi duka biyu ni ma ina son ki sosai minali na nayi ke warke ina ta addu'a ki warke mu je gida in yi miki duk abin da kike so Murmushi ce ta zube masa shanyayyun idanuwanta tana masu narkar masa da da kwakwalwarsa har da ma tunanin shi. Shi kuwa sai ya kai bakinsa cikin nata kai tsaye yau kan ya kasa hakuri da rashinta na kusan watanni ko ko in ce wanda ya fi. Minal ba ta da kuzarin hana shi, ta kula wannan ɗabi'arsa ce, ita kuma sai ta tsinci kanta da son ma abin. Yau ce rana ta kuwa ta farko da ta soma jin wani abu game da shi. kullum idan yana yi mata hakan ji take tamkar ma yana yankan naman jikinta ne saboda tana tsanar abun kawai dai tana biye mishi ne ya fi mintuna uku yana abu guda ɗaya sai da ya soma ƙoƙarin janye jikinta sannan ya sake ta kasa kallon ta idan nan nata ya kaɗa ya yi jajir baya so ma ya bayar ma da kan gunta irin hakan nan lokaci ɗaya ita ma wata masifaffiyar kunyarsa ta kama shi idan ma jikinta ya ci gaba ma da ƙaryata ta yana biyewa mu'as ba za ta taɓa gafartawa kanta ba so take yi sosai ta bashi mamaki akan abin da yake mata saboda marigayiyar matarsa sulalewa ta ta kwanta duk jikinta ya biya mutu ya laƙwas shi ɗin ma ɗakin ya bari saboda ba zai juri kallonta ba komai zai iya zuwa wannan abin zai iya canzawa zuwa wani abun daban bayan sati biyu Jikin Minal ya yi sauki sosai ta dawo mutum. A cikin watanni biyu kacal Allah ya tashi kafaɗunta da ita da mijinta duk suna cikin wadatar lafiya. Babu yadda mun ma bata yi da Mu'az ba akan masu koma Najeriya amma ƙememe yaki akan za su je London su wuce niger nan da one month za su dawo su ma. Kai, rubutun nan fa ana sa Nijar. niger kuma da ya kamata a sama ba haka bane sai nuna abba hutawa yake so ta yi saboda ma ta ƙara samun ƙarfin jikinta nan kuwa shi hutawa yake so ya yi ma da matarsa zuciyarsa sama ta rinjaye tunaninsa a kanta ba shi da burin da ya wuce ma ya nuna mata zallar ƙauna shi fa yanzu fa yake ba zai iya rayuwa ba idan babu minalinsa kwanciyan ciwon nan ma da ta yi kullum ma baya bacci Zamaninsu ta ta yi wa wannan gaya ɗin bayanin komai akan sarauniya da rama da abubuwan da ta shirya wa masarautarsu shi kuwa ya ji daɗin hakan ya kwashe ta duka ya fita ya kwashe ta duk da ma ya fita ya kwashe ta duk ta bi ta fita hayyacinta zuwa gun manyansa ita nusin tashin hankalinta ma ta ma rasa samajin ta ma daina jin period ɗinta yanzu watanni biyu kenan yau sai kuka take wa takawa a kan son bin son Mom da za su koma ma har ga a filin jirgi. Ta biye wa Junior sai kuka suke yi. Rarrashin duniya an yi Minal ta sakin hannun jinio shi kam takawa yau ya ga taɓara. ya tabara iya tabara matsawa ya kusa da minal din ya ma manta ma da mom ya sanya hannayen shi duka biyu ya tallafo fuskarta baby sisa ke din ma so kike ma ki bi su gida ne da sauri ta gyaɗa masa kanta murmushi yayi amma ai baby kin san ma ba ai booking flight da ke ba ko ta ɓare fuska ta yi ba ta bashi amsa ba yanzu ki bari su wuce zan yi kansilin trip namu to london in ya so zuwa next week sai mu ma mu koma nigeria kurum daga nan sakuwa ya kula terminal da ƙirɗirar rashe ta suka wuce suna kaiwa inda passengers kawai da yake wucewa ta sake hannun jiniyo ta juya ta fada jikin masu shi dariya ma ta bashi ya bubbuga bayan ta haka dai sanda ma suka je gida ma wai Mum da Junior ma da kyar da ya samu ta yi bacci. Rikicin Minna sai Allah, ita dai abun kuka ma baya mata wahala, kukan mama na shugaba. ga shi har cikin baccinsa sai sauƙi ma nauyin ajin zuciya take alamar ma idan ta farka ma akwai sabuwar rigima zama ya kura mata idanuwan shi ya fi mintuna talatin yana kallanta wani abu sai ƙuruciya. ka gama wannan ciwon amma mai hatsari sannan kuma wai ka dawo kana taɓara sai ka ce jinjiri an sangartar da ita da yawa kam yarinya ta taso babu wani mai dukanta komi ta yi kuka ga ta nan katuwa amma sai ta dinga ma mutane kuka wannan wani irin shugaba ne su abba kan ma suna can suna zama ma suna ta zaga gari shi da dadin minal babu inda ma ba a kai shi yana ganin yadda ƙasarsa ta ci gaba amma ita ummi babu inda take zuwa saboda tsaro shi ɗin ma saboda ba za a gane shi bane yanzu ta wajen koda ta wajen ko da ta farka ma bata ga takawa ba fuskan nan tata ta yi ja tsabar kuka wanka ta sanan ta zo ta sanya wani kayan indiya da ya siya mata riga da wando ne sai ma su- kalar ja da ratsin baki-baki a jikinsa tufkil sumar kanta ta tsakiyar kanta ta ɗaure kanta da ɗan kwalinta a wace suke yanzu dan haka ma ta koma falo ta zauna yunwa take ji yadda ya shigo da sallamarsa miƙewa ta tana doka kafar ta ma a ƙasa cike da shugaba ta je kusa da shi ma ta kwantar da kanta kan sa. ni ka riga da ma min wayo ba na ma san ka kuma yanzu na ma yi fushi da kai ledojin da ke hannayensa duka biyu ya sanya ya zagaye ta yana lilo da ita ta hanyar jujjuya kafafuwan shi idan ya ɗage wannan ya sauke ya ɗage wancan ya sauke sun ba ya kai mata a saman kai baby sisa baby rigima dan kawai dai baki je Najeriya ba sai ya zama rigima kuma ki haƙuri idan ma muka yi one month a London daga nan kuma sai mu wuce Najeriya ko ɗagowa ma ta kalle shi ta ƙara ɓare masa fuska wato ma one month a london ko hmm. Allah ne gida nake sun zuwa ba wani ma one month ba wani ma london da zan je barin in faɗa ma gaskiya sake shi ma ta ta juya tana ƙunƙunin kuka tana doka kafar ta ƙasa tana shagwaba ya kula ma minal faso take ba ta nuna masa ma ainihin halinta na sangartattun yara don zaman nan ma da ta yi mafa da mum ɗinta fa komai ya da mata sabo Ajiye ledojin ya yi ya je ya ɗaga ta cak zuwa kan gado, shi ma kwanciyarsa ya soma shinshinarta. Minari, wannan wani kalar turare ne kike sanyawa? Eh, wani kalan turare kika sanyawa yayan nan naki yau? Irin wannan kamshi ai sai ki zautar da ni. Murmushi ta yi, ba wani nan naki wayon nan ta ƙara haɗe fuska. Cakulkule so mai mata tun tana ma ƙoƙarin ƙwatar kanta ma har ta sadu da sai dariya take ƙyalƙyalawa. tsagaitawa ya kura mata ido ta gagara daina dariyar ta ita kuma sosai ya rungun wata ya sanya ɗan yatsansa ya soma zagayar da fuskarta bakinta da shi lumshe idanta ta tana sauraron sa har ma wannan lokaci murmushi ɗauki akan fuskarta. a hankali bakinsa ya dira akan nata harshen sa ya sanya ya lashe lips tana sannan gaba ɗaya tattaro su ya tsotsa harshen nasa ya sanya a bakinta ya shiga wasa da shi cikin bakin wani salo yake mata wanda ko shirin shagaltar da ita ya fara yi daga ƙarshe dai kuma ya cafko abin nan nata ya shiga tsotsa ya gama rikitar da Minal gaba ɗaya abu ne wanda ma bata saba da shi ba sam hannunsa ne ya kamo hannun nata bu a nan ya sama wasa da shi a saman cikinta bayan ya kwashe yan bingililiyar rigar nata na jikinta duk da yake tana ma cikin tsananin shauƙin son wasar hakan ma bai hana ta ma ta ture shi daga jikinta ba da ta kalli cewar ba ta da riga yanzu haba mana buro ka manta alƙawari wai ko ka manta ma da salman ba Salman ka bane yau ni kan ma iya mu yana raina ma ba zan taɓa cin amanarsa ba har abada idan ma idan nan nashi ya kaɗa ya yi jajir babu ma abin da yake ji sai zallar sha'awa so yake yau kan kuma me ma ya jire mata shi Hannun ta ya kamo karki min haka minan me ya kama maganar salma kuma miƙewa ta yi ta kwace hannunta so yadda nake maka yayana ba za ta taɓa bari ma in yadda ka ci amanar matar ka ta zobe ba ka yi haƙuri wannan abun abun yan iskan da kake min har haramun ne fa kai da kake mijin wata ni kuma auren mu ma na wucin gadi ne ita kuma ka gama har aljanna tana can tana jiran ka ita ce matarka gaza kalmar furta gaza samun kalmar da ta furta mata yayi yi kallanta kawai yayi ta yi wucewanta tana mai da numfashi gaba ɗaya ta fita ya cinta ita ma tun da suka baro supermarket ɗin dadi ya kula ma wata bakar mota tana bin bayan su hankalinsa ya tashi sanda ma ya umarni da direbansa akan ma kar ya nufi gidansa duk da motar da suke ciki babu lamba a jiki sai wata da aka rubuta ma aka rubuta kamshi shi ma sun yi ne a cikin ƙoƙarin yin basaja am kana ji ina kake ganin zamu nufa inda wancan ba zai ci gaba da bibiyar mu ba kallon abba dadi yayi police station zamu je ai in ya so ma ya bi mu can din murmushi abba yayi mutanen yanzu dan jikin nan ne da nayi yi fa aka so ma shaida ne ko bari kar ka je station mu yi parking kawai anan na san shi sosai kallon sa dadi yayi kana ganin babu matsala jinjina masa kansa babu matsala insha Allah fakin suka yi shi ma kuwa sai ya fakin ba su yi yunkurin fitowa ba amma shi sai ya fito ya zo har gun motar dan rusuna waye yana kwankwasa gilas din motar shi kuwa dadi sai ya sauke gilas din kallo sosai yawa abba sannan ya mika wa dadi da ke kusa da shi suka yi musabaha cikin girmama ya ce na yi shekaru sama da talatin ina neman shugabana yau sai nake ganin wani kamar shi ina fatan wani da nake gani a gabana yanzu a zahiri mai martaba ne sarki mai adalci sarki abdul mai mulkin masarautar hankaka da kewaye murmushi sarki ya yi sarautar ta motsa kenan don babu laifi akwai jin mulki haris kai ne kuwa jin ya ambaci sunan shi ya bashi damar zubewa yana kuka a gun fitowa suka yi suna kallon sa sai zuba fadanci yake magana sarki ya masa akan mayabi bayan su zuwa wuri mai sirri hakan ko akai da ƙyar iya miƙewa zuwa toilet mararsa na masa azababben ciwo a'a bai kamata in tafi a haka ba sai in dakata a nan wurin ba haka ne ake ba da labari ba daga ka tashi gurin babu jan numfashi sai ka je ka ɗauki mutane fit yadda ni na iya bacewa su ba iya bacewa su kai haka ba har na bace na koma indiya suna basu a najeriya a irin haka sai in ɓatar da kugo saboda haka ni ba za a haka da ni ba mu koma can Yanzu dai mu huta dai sai mu tafi tare, gobe kamun kowa ce ta shirya da kowa ma ya shirya sai mu tafi, ta Nijar za mu bi.